maudu'in wannan muhadara wannan jawabi kishin ƙasa haka lamarin yake a wa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa komi sababi Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya sanya wa komi sababi idan aka samar da sababi musabbabi sai ya samu sababin ƙoshi. mu ji ba ma jin yunwa shi ne mu ci abinci wannan shi ne sababi sababin mu ji ba ma jin kishin ruwa shi ne mu sha ruwa mutum komin kafurcinsa ko da ba yadda cewa akwai Allah ba ba wai ya bautawa Allah ta hanyar karkatacciya ba a'a gaba ɗaya ma bai da Allah ba amma in ya bi sababin ƙoshi sai ya ƙoshi in ya bi sababin da zai cire wa kansa kishin ruwa sai ya rabu da kishin ruwa komin inadinsa idan tattalin abinci ya noma ya girbi ya dafa abinci ya ci insha Allah ta'ala zai ƙoshi idan tattalin ruwa ya sha ruwa zai cire kishin ruwa wannan suna ce ta Allah maɗaukakin sarki a cikin bayinsa a wannan rayuwa ta duniya kuma komin imaninsa duk ustazancinsa idan bai samar wa kansa sababin ƙoshi ba na abinci ko na ruwa ba zai kushi ba kawai don yana gadara da imani ya ƙi yin noma ko ya yi noman ya ƙi girbi ko ya yi girbin ya ƙi dafa abincin ko ya dafa abincin ya ce ba zai ci ba saboda haka Allah na da iko ya ƙosar da shi to sha Allah ta'ala ba zai kushi ba wannan shine gaskiyar lamari saboda haka sababin ƙasa ta ci gaba shine kishin ƙasar haka sunar Allah maɗaukakin sarki take haka dukkan masu hankali na duniya suke fahimta sannan kuma mutum ya ji yana son ƙasarsa wannan ɗabi'a ce mai kyau kuma aka akasari in bai zamanto duka ba ga mahankalta kai idan ma hankali ya cika to dole ne mutum ya ji yana son ƙasarsa da za a ƙaddara inda mutum yake ƙasa ce matalauciya ya yi tafiya ya je wata ƙasar da take cikin yalwar arziki in dai akwai cikar ɗabi'a akwai kyakkyawan hali zai ji cewa akwai hanini tare da shi na ya dawo ƙasarsa wannan shi ya sa mutanen kirki suka sifantu da siffar son ƙasa shamsuddin imamu zahabi wannan bujimin malami wanda ya zamani a ƙarniyar takwas na hijira da nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutafanni ne wanda ya bunƙasa ya haɓaka cikin ilmin hadisi da fannonin hadisi su matsala da sauransu ya haɓaka ya bunƙasa a ilmin alƙur'ani ƙira'at da tafsiri da sauransu ya haɓaka ya bunƙasa a ilmin usulul Fik da ilmin fiqh da ilmin tarihi ya haɓaka ya bunƙasa cikin rubuce-rubuce yana da littafi ɗaya fiye da ɗari biyu da ya wallafa da hannun wasu littattafan duniya ce guda daga cikin talifinsa akwai tarihul islam yana nan kusan ya zarce mujalladi arba'in. kaya ne guda sai mai ƙarfi zai iya haɗa sai ɗauka daga cikin talife-talifensa akwai siyar alamun nubala shi ma babban littafi ne to shi imamu zahabi wanda kuma mashhuri ne a duniyar sunna ɗaya ne daga cikin almajiran shekul islam ibn taimiyya yana cewa cikin littafinsa siyar alamun nubala a mujalladi na goma sha biyu shafi na goma sha takwas ya yi magana yana mai ambaton abinda ake kira mahbubatun nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake son so na ɗabi'a so na ɗabi'a da ya dace da shari'a babu wani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi face ya dace da shari'a saboda haka imamu zahabi ya ce كان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل عهد ويحب وطنه ويحب الأنصار محل الشاهد ويحب وطنا إمام الذهبي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا سن عائشة نانا عائشة دم ما يكرمت حديث منذ الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يكرمت سيرر منذ الله صلى الله عليه وسلم wato littafin sira tabbat zai fahimci cewa zai gani ɓoro-ɓoro a fili cewa nana aisha wato mace ce a bar so wurin mijinta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan annabi yuhibbu abaha yana son mahaifin nana aisha ko da ko shi a ba sa son haka abubakar siddiq babban abokinsa wanda tsakaninsu ba nisa in yayyawa yawa shekara biyu da rabi ko zuwa shekara uku da haka annabi ya girme shi kuma abubakar siddiq shi ne cikin baligai masu yanci wanda ya fara imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lakabin da ya fi shahara da shi bayan sunan kunyansa abubakar domin sunansa na abdullah amma dai wannan suna na kunya yarin da ya yi ɗaya sunan saboda haka abubakar abubakar yana da babban lakabi da ya fi shahara shine as-siddiq ko as-siddiq al-akbar mai yawan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ko mafi girman mutum da ke gaskata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake abubakar a fili take ga masu nazarin alkur'ani ga masana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masu sani ga littattafan sira ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar maka da wannan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira da umarnin Allah bayan an matsa masa an kuntata masa ba tare da hujja ba daga kafurin makka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira kuma a yanayi na ɓoye domin a kaushewa wato sharri daga masharranta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zaba ya zamanto abokin hijirarsa tare suka je wannan kogo da suka ɗauki wani lokaci bayan al'amura sun an kwanta daga ba suka kama hanya wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana cewa lalle abubakar siddiq abin so ne a wurin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani abu da zai kara wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani uzuri ya same shi ba zai iya fitowa yawa mutane limanci ba abubakar yake cewa ya limanci haka ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hatsari a kan dokinsa ta yadda ba zai iya fitowa ba kuma cikin masallaci ya ja mutane sallah ya yi umarni da abubakar wa mutane sallah haka lokacin da ya kwanta jinyansa jinyar ƙarshe jinyar da bai tashi ba nan ma umarni ya bayar abubakar siddiq ya jagoranci mutane duka wannan kissa ta inganta ko kuma ta zo cikin buhari da muslim da sauran littafin hadisi sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yuhibbu usama annabi yana son usama son usama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a fili yake ga wanda ke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake karanta hadisai farko dai shi usama ɗa ne ga yantaccen bawa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai dumna harisa saurayi ne da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya yi ta bashi jagoranci hatta lokacin da yake cikin jinya wato a ƙashi-ƙashin rayuwarsa ya ta da wata runduna a ƙarƙashin jagorancin usama tumno zaidin wanda rundunar ba a zartar da ita ba sai ba mutuwarsa lokacin da abubakar zama khalifa ya zartar da abin da annabi sallallahu ta'ala wasallam yake so abin sha'awa a cikin wannan runduna har da manya-manyan sahabbai har da babban abokin abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq da su umar da sauran manya-manyan sahabbai duk da yake usama a wannan lokaci shekarunsa 20 ne domin annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina usama yana da shekara goma sannan annabi ya ƙara shekara goma daga nan kuma ya koma ga ubangijin akwai gurare da dama da suke nuna matsayar ko matsayin usama tumno zaidin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu sibtaihi yana son jikokin sannan biyu sanannu Hassan da Husaini ko Al-Hassan da Husaini akwai fa'ida a nan a larabci duk lokacin da aka buɗe sunan yanka alam da al kana da zaɓi biyu ko ka ambaci al ɗin ko kada ka ambaci al biyu yayi duk mai suna al-hussein kana da dama ka kira shi hussein kawai duk mai suna al-hassan kana da dama ka kira shi hassan kawai duk mai suna al-abbas kana da dama ka kira shi abbas kawai yayi duk mai suna al-fadlu kana da dama ka kira shi fadlu kawai yayi wannan ka'ida ce ta larabci sananniya tabbatacciya soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'annan jikoki nasa kanana hasan da Husaini wato jaran ƙasa da yake matukar kauna Fatimatu zahara a fili take ga mai karanta hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma sirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbul halwa halwa yana son halawa abinda za mu kira da mu ce halawa alawar nan da aka sani duk da watakila alawar mu da muka fi amfani da ita ce alawar da muka sani kawai haka eh, to amma larabawa harkar halawa suna faɗaɗa ta suna yin ta kala-kala duk wanda ke ziyartar ƙasashen larabawa ya san irin yadda suke damuwa ko suke ba wa harkar halawa ko abubuwan zaƙi muhimmanci sosai suna yin su da abubuwa daban-daban kowanne ne dai daga cikin halawa dole a samar da sukari kuma mutane su suke tsara su saboda haka yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awarsa naturally halawa alhalwa halwa ko alhalwa wal asr haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zuma wani abu ma da ya kamata a fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai sauki mutum ne mai raha da sahabbansa mutum ne mai iya haƙuri ya jure da zama da mutane daban-daban masu halaye daban-daban waɗanda imani ya haɗa su akwai wani mutum da ake kiransa himar cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam himar jaki ai ba wani damuwa bane laraba sukan kira mutum su sanya wa su jaki da wata ma'ana na kyakkyawar ma'ana har jaki yana da haƙuri ana hidimomi yana fa'idantar da mutane kada ka dube shi a matsayin jaki kawai a hausance yana da fa'idar wani lokaci su sawa ‘ya'yansu damisa namir ko ɗan damisa numayir mun taɓa yin wani shugaban ƙasa a nan duniya a ƙasashen laraba da ake kira numayir ko kuma ja'afar ɗan numayir mun taɓa yin wani shugaba daga cikin shugabannin larabawa da ake kiransa asad ko hafiz ɗan asad mun taɓa yin wani shugaba ko wani sarki daga cikin sarakuna kasashen laraba mai suna ɗan zaki fahad akwai shi to saboda haka shi himar yana daga cikin sahabbai masu ɗauki da imani da yawa amma mutum ne mai raha yana da yan abubuwansa daban bayan raha amma dai duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana haƙure masa daga cikin irin abubuwa da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya san annabi na son zuma a lokacin da annabi ke bukatan zuma yana iya fahimtar haka to shi kuma ustaz ne ba kuɗi abinda yake wani lokaci yakan je kasuwa ya sai zuma in ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san annabi yana karɓan kyauta in abinci ne ya ci ya ba wanda yake so ya ci in abin sha ne ya sha ya ba wanda yake so ya sha in ya karɓo zuma bashi in ya zo sai ya ce wa annabi ga zuma kyauta saboda haka annabi zai karɓa ya sha ba wanda yake so ya sha to kamar da na ga muku ustazu ustazu ne ba kuɗi saboda haka bayan kwana ɗaya kwana biyu sai zai samu annabi ya ce to ya rasulallah zuma nan da aka ta dai zuma ce ta shi sai a kawo kuɗin a kaiwa masu zuma to annabi sai ya dariya ya cire kuɗi ya bayar wana daga cikin aikin himar to saboda haka himar bawan Allah ne mumini Allah gafarta masa Allah ya yarda da shi insha Allah yana cikin yardaddun Allah yana cikin ƴan aljanna insha Allah ta'ala saboda haka annabi na son zuma asal kayan zaki ne naturally da ake samu wata dabba take samar da shi kudan zuma sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa yuhibbu jabal uhud yana son dutsen uhud uhud din nan dutsen uhud mai tarihi da masu zuwa madina suka san wannan dutse yana arewa da madina ko yana arewa da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masallacinsa wannan dutse yana son annabi yana son musulmi musulmi suna son sa annabi na son sa sannan mahallin shahid dinmu wa yuhibbu watana annabi na son kasar wannan shine mahallin shahid saboda haka son ƙasa wata sifa ce daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya fahimtar wannan cikin hadisai da dama kuma kamar yadda na ce dukkan mutum mai kyakkyawar ɗabi'a mai cikakkiyar hankali zai ji yana son ƙasarsa sannan annabi yana son ansar ansarawa dai da aka sani daga cikin hadisai da suke tabbatar mana da wannan akwai hadisin sahabi mashhuri sananne anas dan malik wanda imam al-bukhari ya ruwaito da waninsa anas ibn malik yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذن ya dawo Madina. min safarin daga wata tafiya fanazara ila jiduratil madina ya hangi gine-ginen madina ko ya hangi katangogin madina au ba'a rahilata au ba'a rahilata ai asra'a rahilata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya rahilata a bar hawarsa wacce take ko raƙumi ko ko taguwa raƙumi ko taguwa da ake hawa ita ake kira arrahila a larabci to kan sanya ta ta yi sauri domin ta samu isa gida da wuri wa in kana ala dabbatin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan wata dabba dabba a larabci dabba da ake hawa a larabci ɗayan abu uku ne ko doki ko alfadari ko jaki dukansu kuma lokaci zuwa lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawansu idan yana kan raƙumi ko kan taguwa au ba'aha bi ma'ana asra'aha sai ya sanya ta ce sauri ko ya sanya shi ya sauri idan kuma ya kasance akan doki ne ko kan alfadari ne ko kan jaki ne harraka ha sai ya motsa wannan dabbar ta yadda nan ma za ta yi zabura ta yi sauri harraka ha ha sai ya motsa wannan dabba ha saboda son madina saboda irin yadda yake son madina me yasa ake son madina saboda madina ita ce ƙasarsa ita ce mazaunarsa maluma da suka yi wa sahihul bukhari sharha da ɗaɗɗunsu da kuma na tsakiya da ɗaɗɗunsu irinsu Ibn battal al-maliki kusan cikin shahararru wanda suka fara wa sahihul bukhari sharha ibnu battal wanda ya rayu a ƙarni na biyar cikin karni na biyar na hijira ya rasu da kuma wanda suka zo daga baya kuma suka yi sharhin da kusan kafin su yi ba wanda ya irin nasu saboda sun haɗa ilmomin magabatansu suka haɗa da kuma irin baiwa da ilmi da tsananin fahimta da Allah maɗaukin sarki ya ba su shine alhafiz ibn hajar a cikin littafin fathul bari kuma bayan shi akwai hatta akwai ma sharhin buhari da ake kira fathul bari kafin na ibnu hajar ka iya cewa wannan suna na fathul bari da ibnu hajar ya sawa sharhinsa na buhari aronsa ya dauka daga wani wanda ya gabace shi ibnu rajab ibnu rajab shi ya fara sanyawa sharhin da yawa buhari ko ya fara amma bai karasa ba da fathul bari sannan kuma ga eh, ibnu rajab alhambali. hanbali sannan shi imnu hajar wanda yake shine mashhuri da ya fara sharhin daga farko har ƙarshe da ma wasu wanda suke sawoyin imnu hajar ko na ƙasa da shi kaɗan da suka zo bayanin wannan hadisi sun tabbatar da cewa hadisin yana nuna mana mashru'iyyar kishin ƙasa abinda hafiz ibn hajar ya ce a lokacin da yake sharhin wannan hadisi shine وفيه دلالة على فضل المدينة أتكين وانا حديثي أكوي هجر واتو نونا كو تبتر دا إيرين درجر دا مدينة كده إتا دومي النبي صلى الله تعالى وسلم لا هنغو مدينة يا هنغو جدرات المدينة أوضع راهلته وإن كان على دابة حركها وانا نونا منا للي مدينة تنا دوتك إيمة مسمى aidu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tana da wata kima ta musamman a idanun shari'a sannan ibn hajar ya sake cewa wa fihi a cikin wannan hadisi ya razu mashru'iyyatu hubbul hubbil watan wa fihi mashru'iyyatu hubbil watan har yanzu a cikin wannan hadisi akwai mashru'iyya akwai shar'antuwa na son ƙasa wanda shi ne mana kishin ƙasa walhanini ilai da kuma wato sanya zuciya cikinsa ma'ana zuciyar mutum ta allaku da shi ta da shi ta ji tana sonsa. akwai hadisai kamar da muka ce banda waɗannan hadisai misali sahabi ƙwararre wanda aka masa laƙabi da turjamanul qur'an abdullahi bin abbas ya ruwaito hadisi za a samu wannan hadisi wurin sunan tirmizi da wasu hadisan da isnadi sahihi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ما wa من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك A ranar كده لو كتند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ya fita ya bar makka ya juyo ya kalli makka ya mata magana ya ce ya makka ma a baki min baladin wato babu wata ƙasa da ta kai ƙasar ki daɗi da kyau da daɗi a gare ni ma'at baki wannan siga ce ta ta'ajjub abin mamakin irin kyawunki a matsayin ƙasa irin burgewarki a matsayin ƙasa wa habbaki ilayya abin mamakin irin yadda nake matukar ƙaunarki walaula an akhrajuni qaumi ba don mutane na sun tilasta mini fita ba su suka fidda ni ina tabbatar miki makka lama sakantu ghairaki da ban zanna wata ƙasa ba kuma bayan ki da a cikin ki zan ci gaba da zama wannan fita fita ne na baya da zan yi wannan hadisi yana nuna kishin ƙasa yana nuna son ƙasa na'am yana son ƙasa irin wannan hadisai ne manyan malamai suka gani haka suka suka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhibbu watana akwai hadisin da Imam al-Bukhari da sa suka ruwaito wanda na Aisha take cewa قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل أنا عائشة تشي annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina ya zo ya tarar da madina a matsayin mafi kasar mafi kasar Allah daga cikin kasashen da Allah maɗaukin sarki ya shimbiɗa wani tafi yawan annoba ta sa aka samu wani wuri haka za ta samun cututtuka ciwon kai wane ne cizon malaria kamar mu ne kasashen afirka ta yamma mun fi kowa da kasashen afirka ta yamma da wasu kasashen afirka ta tsakiya kusan mun fi sauran wurare fama da musibar menene malaria cizon sauro za ka je wata duniyar ba ba maganin sauro kace kana jin malaria ma duka sai a ɗauke kamar mai kanjamau ko nan cikin saudiya ka ji ko masar ka je kace kana da malaria shikenan kuma sai a ɗauka kamar wani ne wanda ya zo da sida wanda ba san abin ba ba su da shi mu dai kan mun saba ba ba matsala don ka ce kana da malaria ma ba wanda zai damu da kai domin abin ya zama ruwan dare gama duniya to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da suka yi hijira da sahabbansa muhajirun zuwa madina sun tarar da madina au ba'u ardullahi azza wa jal na na aisha ta ce fashtaka abubakar sai mahaifina abubakar ya kamu da rashin lafiya qalat faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na aisha ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma Habib, ilaina almadina ka hubbina li makka aw ashad wannan shine mahallin shahid annabi ya yi addu'a ya fuskanci ubangijinsa ya ce ya Allah ka so da mu madina domin ka zo wuri kuma aka ci gaba wannan yau na kunci gobe wannan na kunci ba magana kuma a so wannan wurin ko ba haka ba alhali kuma wanda ke cikin ƙasa ya kamata a ce yana son ƙasa saboda haka annabi sallallahu alaihi nan da na ya ɗauki matakin farko matakin da ya kamata a ɗauka domin a samu matsala kana cikin ƙasa kuma kana jin baka son ƙasar wannan ba dabi'a ba ce kyakkyawa nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangijinmu habib ilainal madina ka cusa soyayyar madina cikin zukatanmu ka hubbina makka kamar yadda muke son ƙasarmu makka wadda muka baro kwanan nan au ashadda ko ma cusa mana son madina fiye da yadda ma muke son makka daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi wa madina addu'a kenan mutumin kirki zai wa ƙasarsa addu'a zai so ta zai mata addu'a zai mata fatan alheri ba wai zai yi sha'awar ta rushe ba ko ta ƙone ba shi in zai samu biyan bukatar a shirye yake yana kan iyaka a matsayinsa na custom a matsayinsa na wani jami'in tsaro idan za a ba shi miliyan goma a shigo da duk makaman ma da zo za a zo a halakar da iyayensa da ƴaƴansa da kakaninsa shi dai ba na da miliyan goma ba na naira ko miliyan goma na dola shi kenan ya ishe shi wannan ba shi ne halin mutumin kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da addu'a ya ce wa sahfiha kamar da ita guri mai lafiya a wata ruwaya wa sahfiha lana ka lafiyantar da ita gare mu وبارك في مدها sannan ka sanya albarka cikin mudunta kayakinta da ake siya ta hanyar mudu na abinci su dabino su abin nan abin nan su alkama da sauran kayakin abinci ka sanya musu albarka wasa'iha haka ha su da ake siya ta hanyar sa'i ta hanyar sikeli ko ta hanyar wani abu da ke ba da yawa shine kamar abinda muke kira mudu da hausa sannan na sallallahu alaihi wasallam ya saki addu'a yace wanqul hummaha wannan zazzabi zazzabi da ake samu a cikin ta ka cire wannan zazzabin ka cire shi waje fil juhfa a zamanin annabi a wannan lokaci a jufa ko wasu mutane kangararru masharranta makiya addinin Allah makiya Allah maɗaukakin sarki a sallallahu alaihi ya ce to wannan humma wannan zazzaki na Madina ɗauke shi daga nan ka kai shi wajen mashararanta Ta yi wannan ya zamanto aya gare su irin waɗannan nasoshi suna da yawa shi ya sa sau da dama a cikin hadisai ko cikin ayoyin alkurani za ga cewa an haɗa son harkar ƙasa da harkar dukiya ko harkar rai ai ba wani mai hankali da ba zai so ransa ba da zai so ya rabu da ransa ba mai hankali da zai so ya rabu da dukiyarsa haka in ba dai kokari yake ya zuba jari ba ko jarin lahira ko jarin duniya wannan yana gwada mana kenan ashe ƙasa tana da muhimmanci sosai misali Allah madaukin sarki Allah ramma yana cewa cikin suratul nisa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum ما نعم وإذا لآتيناهم من لدنا khairan ayar farko ma ta ishe mu mahallu shahid Allah na magana yana maganan halayen wasu wanda yanayin addininsu bai kai ya kawo ba bai taka kara ya kawo ba ya ce walau an na katabna alaihim damu in ji Allah katabna alaihim da za mu rubuta musu mu wajabta musu mu ce an iktulu anfusakum ay iktulu anfusakum ku kashe kawunan ku haka kawai mu kawo doka mu ce to kowa ya dauki takobi ya sare ya dan uwansa kaga mutuwa kenan fa nan cikin masallaci yanzu a ce to shikenan kowa ya zare takobi duk wanda ya gani kawai ya sassare shi ai kiyama ta tashi sai masu imani za su yadda da Allah irin wannan yanayi ko ba haka ba kar kuma ta an an umarci bani Isra'ila ai da irin wannan lokacin da suka bauta dan maraƙi. Allah ya ce to ku kashe kawunan kashe kawunan ku da za ku yi wannan ita ce hanyar tubar ku kadai in kuka yi haka Allah zai karɓi tuban ku kuma dole haka kuka yi to amma mu duk an sauke mana irin wannan nauyi Allah ya ce walau anna kasabna alaihim lallai da mu za mu wajabta musu mu ce da su ku kashe kawunanku a ruju min diyarikum wannan shine mahallin shahi ko mu ce ku bar gidajenku ku bar ƙasar kowa ya zama ɗan gudun hijira a nan ana guda mana cewa yadda ƙimar mutum ya zanna a raye haka yake ƙimar ka menene ka kasance a cikin ƙasarka musibar a ce yanzu za a raba ka da ranka kana ji kana gani musibar dai kusan daidai take da a ce za a riba ka da ƙasarka kana ji kana gani mahallin shakin ɗin kenan ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ba mai aikata wannan saboda irin nauyinsa sai ɗan kaɗan daga cikinsu to ba mu rubuta musu wannan ba abinda muka rubuta musu duk zasu iya ɗauka shine su yadda ne abin bauta ne kaɗai su da sallolin nan biyar su ba da zakka ga wanda Allah wace musu dukiya su yi azumin ramadan ga wanda suke lafiyayyu su yi aikin hajji ga wanda suke da damar su je su yi aikin hajji saboda haka walau annahu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita to haka nan akwai wata ayar cikin suratul baqara da take nuna mana a cikin iskar isra'ilawa banu isra'il da take nuna mana cewa lalle a raba ka da ƙasarka kana ce babba a raba ka da ƙasarka babu shakka wannan dalili zai sa ka ɗaura ɗamarar yaƙi yaƙin da yana daga cikin natijarsa ko a rai ko a mutu Allah maɗaukin sarki yana cewa alam tara ilal mala'i eh, min bani isra'ila ko ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل نقاتل في سبيل الله Allah madaukakin sarki yana gawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam labarin wasu Isra'ilawa a zamanin wani annabi daga cikin annabawan Isra'ilawa da ake kiransa Shamuel ko Shamun Shamun waɗannan mutane wasu jama'a daban da ba su ba sun zalunce su sun zo sun fidda su daga gidajensu daga ƙasarsu sun bai da su can gudun hijira saboda haka suka juya ga annabinsu annabi shamuil ko annabi sham'un ko annabi sam'un saboda haka suka ce ya kai annabinmu na ɗa mana kwamandan yaƙi za mu yi yaƙi domin mu kwato kasar mu Allah ya ce alam tara ilal al-mala'i min bani isra'il min ba'di musa baka sani bane baka gani bane abin da ya faru Ilal al-mala'i ga wasu jama'a min bani isra'il min ba'di musa daga cikin isra'ilawa bayan mutuwar annabi musa alaihi salam إذ قالوا لنبي له مبأث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لوكة الناس تقاوى annabinsu ka samo mana kumanda ka naɗa mana kumanda wani sarki da zai jagorance mu yaƙi nuƙatil fi sabilillah za mu yi yaƙi cikin tafarkin Allah ashe yaƙi domin ƙwato ƙasa mallakarka shi ma yaƙi ne fi sabilillah wannan shi yasa hadisi ya inganta hadisin عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو حديث واتو سعيد بن زيد وند امام البخاري ده امام مسلم ده سرم ما ما سو واير حديث سكر ويتو شي وان لوكتي ده او وان لوكتي ده رشن او النبي صلى الله عليه وسلم يناي تشوا من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد duk wani wanda aka kashe lokacin da yake kare dukiyarsa aka kashe shi saboda yana kare dukiyarsa wannan shahidi ne a wurin Allah wa man qutila duna damihi ko duna nafsihi wanda aka kashe shi lokacin da yake kare kansa ko yake kare jininsa to wannan shi ma shahidi ne wa man qutila duna ahlihi haka nan wanda aka kashe shi lokacin da yake kare iyalansa mutuncin iyalansa matarsa ko ƴaƴansa wani zai zo ya ƙetare iyaka kansu aka kashe shi saboda kare su shi ma wannan shahidi ne saboda haka wannan isra'ilawa suka ce a sanya musu sarki نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا كنا نوجد الصبايا النبي شمويل كو شمعون كو شمعون ya فهل da باقا غني يا asaitum in kutiba alaikumul qitalu idan aka wajabta muku yaƙi ku kasa yin yaƙi Allah ta ƙatilu suka ce muna da hujja muna da abin da zai tura mu ya zaburar da mu mu yaƙin nan ta kaka za a ce ba za mu yin yaƙi ba mutum ƙari wa'in abokan gaban mu alhali waƙar ukhrijna min diyarina alhali an kore mu daga ƙasar mu daga gidajen mu wa amna'ina daga ƴaƴan mu kenan mahallin shahid rasa ƙasa ko ƙimar ƙasa wato na da muhimmanci sosai idan za a rasa ƙasa ko domin kare ƙasa ashe za a yi yaƙi kuma yaƙin ma za a kira shi menene yaƙi cikin tafarkin Allah maɗaukakin sarki kamar da muka ce irin waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin suratul baqara har yanzu aya akwai inda Allah yake ce wa iz akazna min saqakum

alkawari da Allah maɗaukakin sarki ya danka wa Isra'ilawa ya ce su riƙe kada su yi wasa da wannan alkawari shi ne rashin su kashe wani ba tare da haƙƙi ba kada su kashe junansu ba tare da haƙƙi ba kada su fidda junansu daga gidajensu daga inda suke ba tare da haƙƙi ba wai aka zina mai saƙa su ku tuna lokacin da muka danka muku alƙawuranku muka karɓi alƙawuranku mun ba ku akan ba za ku yi ba ko kuma kun karɓa akan za ku bi umarninmu la tasfikuna dima'akum ba za ku kashe ba za ku zubar da jinan nan junanku ba tare da haƙƙi ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ba za ku fidda junanku daga cikin gidajenku ba kaga duk an haɗa waɗannan ashe zafin a kashe mutum zafin sai yana daidai da alala sa mutum ƙasarsa alala sa mutum mazauninsa hujjojin nan sun ishe ku ko mu tun da <laughs> muhadarar awa ɗaya ce ko wannan ma ya isa saboda haka kishin ƙasa wani abu ne da ya zama wajibi kuma kamar yadda muka ce sababi ne na ci gaban ƙasa duk wanda ya riƙe sababin nan ƙasar za ta ci gaba kuma in baka riƙe wannan sababi ba komin addinin ka a fili kamar yadda ake cewa Najeriya ta fi kowace ƙasar duniya kulawa da addini musulminsu da kiristocinsu wannan zahiri haka yake domin a Najeriya ne a kasuwa za a kira sallah ba in baka je kai sallah ba wanda zai maka magana amma kowa ko da ya rufe shagonsa ko ya sallah dai ko da kame kame ne haka dai a bakin shagonsa lokacin ba zai wuce ba a ce bai sallah da wuya ka samu irin wannan a wasu ƙasashen duniya kuma ko masu coci ma hargowa ko ta ina za ka riƙa jin abin ko ta ina amma kuma ga shi nan ga halin da muke ciki ashe ba mu riƙi sababin ci gaban ƙasanmu ba bari mu ba ku misali da sabuwar china sabuwar china ta kafu a 1949 a ƙarƙashin jagorancin mao zedong mulhidi dan communist wanda bai da akwai Allah amma kuma dukan shi da magoya bayansa sun yarda da kishin ƙasa sun riƙi sababin gina ƙasa da ci gaban ƙasa ashe ba ku gani ba daga shekarar da aka kafa sabuwar china ƙarƙashin jagorancin mao zedong 1949 zuwa yanzu 2021 ba ga cewa ƙasa shana ta ci gaba ba ta ci gaba ko ta ci ba ta ci gaba ko ba amirke dolinsa ya ce china ita ce ta biyu idan wani ba amirke ne ta yi ma ya ce maka china ita ce ta ɗaya a duniya a kowane fanni na cigaba saboda haka sunar Allah ce kamar da muka yi bayani mutumin da ya tara kuɗinsa kudin mota yana iya sayan mota ko da bai da imani mutum kuma ko kwana sallah yake yi bai tara kudin mota ba babu sai da zai iya sayi mota domin bai dauki kabari ba saboda haka dole mu zamanto masu kishin kasa kuma kishin kasan nan kowa na da ikon ya shi kowa da iko ya yi shi yau kwana shida kenan da suka wuce cikin masu fatawa wani ya buga min waya ina fahimtar mutumin nan imani ne ya tunkuɗo shi amma kuma na tare da jahilcin sanin muhimmancin kishin ƙasa wanda wannan kusan ita ce babbar musibar mu a wannan ƙasar ya wata tambaya abun yabon mamaki kuma sai da suna a ah, ai an taɓa ba da ma wata kista. an samu wasu gurbin mutanen kirki masu ƙoƙarin dawo da mutane kan hanya masu sunna aka ce sun je wazi wani gari mutanen akwai masu son addini cikinsu amma kuma suna cike da jahilci da rashin sanin wasu abubuwa muhimmai bayan an gama wa'azi dare ya yi sai su kira shugabanni suka ce to mu a nan garin da yake muna nan da yawa gama son mata muna da mata alas sunna ba kan aje a taba saboda ko kawai ma akwai alu sunna ta gadi abu ya zama shirfe domin ana maganar zina bai bambancin yi zina da da abin nan da kafura da kuma musulma duk ɗaya da duk muni ne duk abin nan ne to saboda haka wannan bawon Allah ya mini waya yana tambaya ya ce aka ramu kalla na da tambaya mu muna kan wani babban kogi ta wannan kogi muka yi lodin jarkuna na mai muka yi ƙasa makwabciya abin da ya dame ni shine ba ma gaya wa kwastam gaskiya bisa ga al'ada idan muka yi lodin wato jarkuna ake cewa ko to jarkuna 180 ko 200 abinda muke ga kuskon muke ga musu aika muke aika musu shine jarka saba'in ko jarka tamanin kuma jarkokin nan kowace jarka akwai kuɗin da za mu ba kuskon saboda haka abin yana damuna wannan aiki da muke yi ne matsayinsa muna kuskon ƙarya to wannan dai su ta yi kama da karuwan alisu <laughs> na ce masa ah Jara kuna man me ce fetur ce to wannan sana'a ta kuma ya sunanta ka san sunanta ya ce ya eh, yi smogalin kenan mana a karamar kalla sumogal. ta sumogal. Sumogal din nan kam da yardan gwamnati kuke yin sa ka ce a ah, ai gwamnati ba ta so ce to ka kai a yanzu ba maganar kai wa kwastom gaskiya ne tukunna kai sana'ar taka ko sana'ar taku ne ɗungurungun ita kanta haram ce sannan kuma ina tambayar ta kwastom ɗin nan da kuke kai musu inda kuka ce musu jarakuna tamanin ne kuke ɗauke da su in kuka kai musu kuɗin jarakuna tamanin wanda kuna zuwa dama ba bincike tun kuna can garin ku dama ku riga kun yi wannan an yi solving wannan problem da kun je kawai wucewa za ku yi in kun je suna ba ku receipt ne yanzu sun karɓi kuɗin ku na jira kuna tamanin don a ba ku izini ku wuce da suna ba ku receipt na gwamnatin Najeriya suka ce ai ba magana receipt da ce to da ku da custom din nan dukkan ku kun zamanto mudirmai kun zamanto marasa kishin ƙasa masu rusa Najeriya kun kasance masu yin abin kunya custom sun fi ku yin abin kunya domin custom su suke da uniform su suke dauke da alamar Najeriya kamar da yan sanda su suke dauke da alamar Najeriya sojoji suna dauke da alamar Najeriya suna da uniform kana ganin uniform din dan sandan Najeriya ka san wannan Najeriya ka gani kana ganin custom din Najeriya ka san Najeriya ka gani amma ta yiwu mazauni ne haka ordinary ba da uniform wataƙila sai ka ji irin maganar sa ko ka tambaye shi ya maka bayanin cewa kai shi kai ɗan najeriya ne ba ku fahimtar haka yanzu ƙungiyar mu ta jama'a ta izaltar bida wa ya sunna da ɓangarorin tafiyar da wannan ƙungiyar akwai ɓangaren 'yan agaji waɗanda suka ɗaukan makansu yi wa addini hidima da yi wa al'umma hidima ga sunan ma suna yi na cikin masallaci suna da uniform daga can nesa in ka hangi uniform din memban jama'atu izal bidiyo kamata sunna mai agaji za ka fahimci cewa wannan memba ne na jama'atu izal bidiyo kamata sunna idan kai kana kaunar kungiyar za ka ji ya baka sha'awa to kaddara wata rana kana wucewa Allah ya sauƙaƙe ka ga mutum da irin wannan uniform a cike duk ya cika ƙa'ida ba discipline ba zai iya ce masa kai laifi ta wannan bangare amma kuma ga karan sigari ko ga kwalban giya a hannunsa ko ga kokon burkutu a hannunsa ya zaka ji kada kake son kungiyar izala hankalinka zai tashi tabbas ba sai an tsaya ana wani dogon buri ana wani dogon tunani ai istinbadi ba ka san cewa wannan mace amanan kungiyar izala ne haka nan custom da zai karbi kuɗi domin kayan da gwamnati ta haramta ya wuce ya wuce ko domin kayan da gwamnati ta haramta ya shigo ya shigo kamar abin da ke faruwa a manyan titunan mu har da ƙananan kaga ɗan sanda da uniform ɗin ɗan sanda ko soja da uniform ɗin soja yana karɓan kuɗaɗe a hannun direba wasu ma saboda rashin kunya da cin amanar Najeriya da cin amanar al'ummar Najeriya har da zan suke fafewa idan sun karbi kuɗin akwai bukatar canji su ba da canji ido na ganin ido wannan ana kiran su maciya malam Najeriya da alƙalai za su nemi shawaran iri na zan ba su shawaran a riƙa yanke musu hukuncin kisa ta'azira masu yin wannan suna aikin kishin ƙasa ba kishin ƙasa direban da zai yi lodin tun daga nan tasha ya tanadi ɗan kuɗaɗe naira hamsin hamsin ko naira ɗari ɗari don duk giyar da ya je ba ma tare da an tambaye shi ba ya miƙa wannan baya ya da kishin ƙasa yana daga cikin masu cin amanar ƙasa ba daidai ba ne direba ya ba wa lalataccen soja kuɗi kafin ya wuce ko ya ba wani lalataccen ɗan sanda kuɗi kafin ya wuce wannan na kiransa cin amana kuma idan muna wannan wannan shine aikinmu babu ta yadda za a yi kasar mutu ta ci gaba muna da ikon bari muna da ikon bari yan sanda da sojoji masu cin amanar Najeriya suke karɓan hanci ido na gani ido suna dama su bari kamar yadda mashaya giya suke da daman su bari makareta suke da daman su bari yan kidnapping suna da daman su bar kidnapping suna da daman su bari yan fashi da makami suna da daman su bari suna da daman su bari barayin bairo suna da dama su bari suna da dama su bari dukkan wani mai sabon Allah yana da dama ya bar wannan sabon Allah mu bi abin da ke rubuce constitution din Najeriya din nan tamanin ko fiye tamanin cikin ɗari daidai ne kuma dama rura ce ko ta ƙasa samu mata constitution kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa madina ga musulmi ga yahudawa ga wasu masu bautan gumaka a gefe-gefen madina ga kuma ƙabilu manya-manya irin su kajirar da sauransu sai da yasa ka sai da rubuta constitution da ake kira harshen musulunci wasiƙatul madina ga dokokin da za a zanna ƙarƙashin daular madina daular islama ta madina ku yahudawa ga haƙoƙinku a rubuce wannan wasiƙa tana nan cikin littattafan sira sirar ibn hisham da sauran duk littafin za ga wannan wasiƙa wasiƙatul madina constitution da annabi ya rubutawa al'ummar musulmi a daular madina lokacin da ya kafa daular nan bayan hijira kowace ma'aikata tana da ƙa'idojinta soja suna da ƙa'idojinsu a rubuce idan ana son najeriya ta ci gaba to dole a bi su bin sun kuma shine kishin ƙasa idan wani ya ce ai albashin da ake bani a matsayin dan sanda ba a isa na ka bar dan sanda ka je kama da ku musamman ma yanzu harkar noma ya faɗaɗa ka je ka buɗe noma rani amma haramun ne ka ci gaba da zama wannan wuri kana cin amanar najeriya kana cin amanar dan najeriya ba daidai ba wannan tsara minti nawa to ina ga lokaci yayi ta yi muna da abin faɗa da yawa bayan wannan amma mun faɗi jaufarin abin da muke son mu faɗa maudu'in mu shine kishin ƙasa sababin ci gaban ƙasa shine kishin ƙasa kowa inda yake zamanto mai kishin ƙasa muna kuma kira ga ɗaliban ilimi masu wa'azi da sauran masu yada harkar labarai da sauransu kowa da kowa ya fahimci cewa idan ba murki wannan sababi ba kullum muna cikin mushkila ku dubi yanzu makamai yanzu suka cika Najeriya saboda jami'an tsaro da suke kan iyaka ba sa kishin ƙasa kowa maslahar kansa yake gabatarwa akan babbar maslaha kuma abin da yake wajibi akan ka shine duk lokacin da maslahar kasa da maslahar al'ummar kasa kai karo da maslahar kashin kanka kai dole ne ka jefar da maslahar kashin kanka ka tabbatar da babbar maslaha wannan shi ake kiransa kishin kafa muna roƙon Allah ya tausaya mana wannan ƙasa ta mu ce idan ba mu gina ta ba ba aljanu ne za su gina mana ita ba ba mala'iku ne za su sauko su gina mana ita ba mu ne za mu gina ta in mun so muna da ikon gina ta sababi kawai za mu ɗauka kuma sababin ba zai gare mu ba هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين نعم Allah ya kuma yan uwa wannan sako ne da jama'a da zuwa da a wata suna majalisar malamai shugabannin malamai da wata kungiya ni a wannan a da shugaban kungiya na a wata abdullahi muna da mata malamai a ƙasa da Allah ya kawo mana sako ya ce na da lutu da sako kunna na wannan kana samu a social media da wani jama'a kusa ta ko da shi ɗaya rasa kunna har ya shiga kunnan wani da ake so shi Allah ya zaka Allah ya zaka sai to kafin ma a ko da Allah ya tambaye cewa aka wata lawa ce suna ne kwana bakwai yake kuma an ƙara sati sati na kudu

suna ce daga cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda hali in ba da hali ba ne? ba wani abu kuma ba za a ce wannan zai yi wa yaro albarka ko wani abu ba ne. in kuma ana da shi sai a yi namiji a yanka mata raguna biyu mace a yanka mata rago ɗaya ba kamar da wasu ke cewa ba mace ce biyu za a yi yanka hmm. kowa rago za a yi yanka illa iyaka namiji in aka samu raguna biyu yana da shi mace in aka samu rago ɗaya yana da kyau satin farko ba a samu ba a samu a satin na biyu a satin na uku sai ya ko sun ce daga nan sai ya tsaya ina cewa amma an kara ba wata matsala da sha shukura a kan kuma da gobe ba a kula da yace ina ina da ka amma ni ne in yi na matsala to sai kawai da ne Allah ta ba ku san wannan da ba ya mahara sai da tsoron Allah ya san cewa iyayensa su ne tushensa kuma Allah mai kukin sarki ya wadata masa ya kyauta musu ihsani wa abdullahi wa tashkuru bi shay'a wa bil walidayni ihsani yana daga cikin ihsani yin musu da cikin abin da ba saba wa shari'a saboda haka abin da wannan yaro yake haramun ne ana tsorace masa lalacewar duniya da lafiya in bai yi saboda kan yana son kansa da lafiya ya dawo ya yi wa iyayensa a cikin iyakokin shari'a karfar kama da ta ce kada wani ya kuskura da bayan kuma yake masu wani ne a da wata domin sun tare na tsaya a kan hanyar nan don kusan kwana duk da kwanta wani kusa da ne ba kuma ya kuma ya wuce ba ya zai ma gaskiya ko hadisi ya inganta ko da sai da wani buhari hadisi abdullahi bin amri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la'ana allah rashiya wal murtashiya Allah maɗaukakin sarki in annabi ya la'anci ar-rashiya mai ba da rashawa wal murtashiya da mai karɓar rashawa malamai suka ce akwai ma wani wanda ake kiransa arra'ishi mai shiga tsakani don san wata rashawar saboda girmanta da kuma muna hukcin wani bangare daga cikin bangarorin rashawar sai an samu mutum na mai kai kawo tsakanin tabbatar da rashawar wannan ana kiransa arra'ishi shi wannan zai shiga da ana ya kamata ya shiga da ana shi saboda da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam arrashi والمرتشي لعن النون كنان والراعي الشيمة لعن النين فأما وني لو كتشي زي إنك كأكري إذن بكباير با برأباك هكين با كان بذاتي كباير ka karɓi wannan haƙƙi duk da bayarwan surar bayarwan rashawa ce amma nan ba rashawa ba filasta muka akari mai karɓa a wannan lokaci shi yake cikin hukuncin rashawa amma a matsalar mu da muke ciki yanzu a Najeriya kowa da kowa don abin ya lalace ne kamar a kawo maka yaƙi ne asali akwai masu yaƙi da fi masu yaƙi mata ba sa cikin masu yaƙi wani ma an ba da yardan iyaye ba ba zai tafi yaƙi ba amma akwai lokacin da yaƙi zai zama su kowa da kowa ne lokacin da makiya suka kawo muku hari a gari kowa iya sa da cizo da yaguni da farce mata da taɓarya masu kibon masu bindigar toka dole ne ku kare kanku wannan al'amari namu na lalacewa na rashin kishin ƙasa a najeriya zama tsoron dare ga duniya idan ka ɗauki shugabanni za ka kaɗan-kaɗan na gari dai ba sa ƙarewa amma kaɗan-kaɗan-kaɗan za a shiga wanda nan sun fara shiga cikin hukuncin abin da ake kiransa nadir wannan da la yuqasu alai saboda ka irin wannan hali da muke ciki kowa ya cije gara ka tsaya direbobi su tsaya a ah, yanzu manyan motoci ba su ai sun kwace sun kwace ne sabi na hakin ba a musu ba a musu irin hawan awara da ake wa sauran masu motoci saboda kowa ya kamata ya cije muna kokari ne mu kare Najeriya muna kishin Najeriya kuma abin zai yi ina tunawa lokacin da muke makaranta a jami'ar islamiyya duk shekara muna dawowa hutu kuma za mu dawo ɗan kayayyaki haka a kanan muke sauka ana samun lalatattun custom da lalatattun immigration wani saboda kasu bata masa lokaci sai ya kunce ta kafin ya ɗaure zai ɗauki awa ɗaya awa biyu saboda haka zai ɗan ba da wani abu ni na ɗaukan makai. Allah kuma ya sani har na gawa makarantar tun ana makarar da ni wani lokaci jirgi ya sauko na yi awa uku a kunci kaya na ce sai ina kunce. ina kuma ina guna guni ina cewa a kunce ta najeriya in kunce in ce duk kudu ba ni ban dauki kayan da ya saba doka ba kuma haramun ne ba ku cin hanci wannan ba ta ƙasa ce wani lokaci ma wasu suka ce saka ne bayan kanta nace ba ba bayan kanta ba ko cikin duron kusa ne a shirya da ke kunci akwai ran da aka rike ni har kusan magari ba wajen kusan awa hudu na ce duk na yi an yi wasu yan shekaru har suka gane ni da sun gani su ce wannan kajara ramin ne mutum bai an yi wannan saboda haka idan aka dage saboda Allah saboda masu maslahar umma Allah zai taimaki mutane mu Najeriya muke so kasar mu ce idan ba mu gyara ba zai gyara ta kamar sun ce ba aljanna ne za mu gyara mana Najeriya nan a duk constitution nan da aka rubuta a kowane department a duk ƙa'idodin da rules and regulations da aka rubuta a bi su shi ne gyara kasar mu kuma kamar sun ce sababin kenan na ba ku misali da kasar China duk wanda bai rika sababi ba ba zai kai ga musabbab ba wannan ka'ida ce sananniya a cikin sunonin Allah ba ɗauke sarki cikin halittar na tambayar mu ta karshe akan hukumar ruwa Allah da ke cewa ya yi wa mace saki biyu amma sai ta ka sana ya cewa saki uku ya mata to wani magana ba a yi ai shi shi wurin haka saki hannun eh, miji yake kuma haƙƙi ne na miji saboda ka kai ƙa'ida shi ne abin nan albayyana ala al-muddai wa laminu ala alaman anka saboda haka ita mace a wurin maganar saki idan suka yi rikici da miji ba za ka ci maganar ba sai da shaida idan ta ce miji yana cewa saki biyu ne ita kuma tana cewa saki uku ba za a damu da maganar ba sai in ta kawo shaidar da ke tabbatar da cewa saki uku ne domin ana tuhumar tana nema samu a kanta wata maslaha asali ta ci gaba da zama matarsa yanzu ita suna cewa ba matarsa ba ce to sai ta kawo bayyana saboda haka maganar ta ba ta da ima idanun shari'a matuƙar babu shaida شكرا يا دكتور ni a ba da wajen da ba da